Ah, kai dan kai hab wannan mota sululu kai kuɗi suna inda suke ah, wannan wani irin rashin hankali ne za ka tare gaban mota haka ah, tsoron mutuwa ne? a kai da Allah je da kanka kana son ka dora min azumin da ban shirya ba? a'a yau kuwa kai ba dan uwana ne wahalalle to kuma me haɗi mu da mutum da Muhammad Rasulullahi kai ba ba aikin ka tuki yawa shi ne logun a da zaka zo ka tsaka mota ko ka tsaya eh wallahi talla nake yi dan talla kake kuma sai ka zo ka tsaka mota idan aka da tsohon doki mm. arziki dai na Allah ne da haka arziki ba wanne mai bayarwa ba Allah ne mai bayarwa ba wani katu ba kuma ba wanda ya sai tare ma an Allah ya baka wallahi ni na ga hanya arziki na na ga hanya arziki na kuma na ɗauko hanya Allah ya ba ɗan inna me ke damun ka ne tarin arziki kamar na ɗan ƙaruna kai tsaye inna wai kai mahaukacin ina ne ne ni na ina haurayi na ta ake ce min barau tsohon doki baka gaji da su kuwa ba karkara ta kare haka na kare ban yi arziki ba sai kai yanzu a haukace a haukacen banza a haukacen wani dakata da labar barau dakata nan ni nan na ɗebi kakuna ganin wai a haukan a haukacen a haukan a kayan haukatan a bolar na wannan na samu ka samu hauka me kuma mutum ya zo ya gani ku zo ku gani mu ga me me hauka bai inna bari in je gani ina za ka je a inna za ka taya ɓera ko banna ai na dade a gidan nan tun da safe muke hira bai wuce wara kafa ba na ce ku zo ku gani ku zo ku gani mana ku zo ku gani mana bari in je mutum ma mashi mai na zo da shi mutum zo ya gani inna ai to muna dan hiran mu a'a bari in je in gani bari ba komi bai wuce ke kafa ba tun safe nake zaune anan muna hirar to muna hirar mu zaka tashi to je ka ba komi Ainda? Não. Na'am? Ta hoce ga abun mamaki. Zo dan inna ya samu mota. Mota? Eh. Ya sauri inna dan inna ya samu mota, ya sauri. Mota. Mota mai kafa uku. Dan inna, ina ka dauko wannan? Ina ka dauko masu? ana ɗauka wannan ne mota nan gaba ma na fara jera sai sun kai bakin kasuwa motoci dai ai arziki ya zo nan da sati sai kun da jirgin sama mu je cikin ba wuce wuce wuce ina hmm? ga goran albishir dan ina fara kuɗi Allah dan ina fara kuɗi a haba ina asibiti? Eh za Eh. Amma dai ku ku biyar zan Gaba ɗayan ku ne? To ku ɗari ɗari ke kuma za ki bada jaka ɗaya. Haba malam ya za a yi saboda Allah ka ce wa ina su biya ɗari ɗari ni ka ce in biya ɗari biyu. Kai kuma ki auna yadda kike mana. Mutum biyu ne fa da rabi ke baiwar Allah. to ka gani ba za ka je bauce ka tafi dan ni ba na son rashin mutunci kinga mm, na rage miki hansun ba da ɗari da hansun na yi miki ahuwa bayar Allah a ce mutum har abadan abadina ba za a rinka auna auna ma'auni ba ka gani idan za ka ɗauke mu gaba ɗaya naira ɗari ka ɗauke mu in ba za ka ɗauke mu kawai ka ƙara gaba sai mu nemi wata a ba sai damu mutane kake da wani hayaniya kar abu ma'auni kawai dari dari in ba za ka dauke mu ka kara gaba gare ne ta nan a gari a ah, ku zo ku shiga ku zo ku shiga a ah, to zo mu hau kawai Kin ku zauna daidai? Na zauna. dan Allah ku ku ku mai da nauyin ku ta haka jikin ne mun nan guri da haba a a a Allah ya kai mu lafiya wannan wace irin masifa ce idan za ka ɗauke mu ka ɗauke in ba za ka ɗauke mu mu fita a daidaita da yawa da wata hular ka bar ta wanzamai a ba sai damu mutane da su alhamdulillah wanzami ko in dai mutum ne in dai dan adam ne in dai wanda aka haifa ne ba wanda wanzami bai bai masa aiki ba ko mace ko namiji kar ki raina wanzami baiwar Allah yanzu a ce tsakani da Allah da yadda siriri zai biya haka ƙato zai biya kai malam in za ka je mu je mu za ka je ba dan Allah ka soke mu fita dole ne har kawai awa ba ne miki ba awa aka na tara kuɗi yanzu bilbilila a haka kuɗi za su karu kai kenan dai to gashi nan dai Allah ya rusa ka tun da muka cikin motar nan kake ta zuba su kake ta zuba su eh ni ma Allah ya ruban da ke lafiya ba shi kudin shi kuje mu eh je ki kuje eh eh ni ma Allah ya tabbake ni ki fasa min taya ba kada ganin rinjaya ta ƙarya kike wallahi ƙarya kike

gan na zama mai arziki mai mata mai motoci mai kudi kawai a taimako don tara wannan kuɗin mm, yaro dan allah don annabi yaro ka gani kalli ta yaro eh. na zo gidan likita ne asibiti na zo mm. wannan kafar da ba ta bari na in yi bacci eh. amma yanzu da zuwa na gurin dakta ya bani magani sha nake ina jin daɗi arbaci ne ke samu ne yanzu to yanzu kuma san talantan nake ba ni da kofi ba ka zizi sisi ka fito ka hakura nan lalle ne ka fito yaro dan Allah da annabi yaro kaga Allah ne kat Allah yawa kuma ka ambaci biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawa to gaskiya yaro sallallahu alaihi wa sallama dan Allah da annabi yaro dan Allah da annabi yaro dan Allah dan Allah yaro dan Allah تعال تعالوا تعالوا آه يارو تعال تعال تعال يارو تعال تعال تعال تعال يارو تعال تعال تعال تعال يارو وعلما وحيا لا اله الا الله <laughs> oh! oh. ko da na tafi, ka bana cikin lazumi ne. ka san ni ba za a taɓa ambatan annabi babban ba zo ka shiga Allah ba ai ka ambaci ne ya halitta muna cin albarkata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu ka gode wa Allah ka fi daraja annabi ne hankali ka ji. a to ji hankali ni tun da na ɗauko kama kai kuma ba wani sisi za ka ba taimako ya zama ne nema yake zama mai ya in taimako bai taɓa zama sai ya ba yaro in ka kayi ladabi ba abin da ba za ka samu ba a rayuwa a haka za ka ce mu tafiya ne ya tafiya ne ya ba tafiya ba ne kai to to me za ne tunda na ɗauko kamar ni ban ba an da ya tare ni sai ka ce na ɗauko karba eh ai haka za ka ce mu ai haka za ka ce mu tafiya ne kai ko kai nan ne? Eh, gaba kadan, gaba kadan. yawwa to ya isa ya isa ya isa yaro na dina ha! Na dina ha! Yaro? Wallahi, da sallallahu Yaro, dakata mana yaro. Dan Allah, dan Na bar ma wallahi na bar ma babu din na bar ma kashi. Wallahi. Yaro. saurari ne ba cutar ka zan ba yaro kaji taimakon ka zan yi eh taimakon ka zan yaro ka gafa duk da irin shegar ta kai yaran wannan zamanin sai ga shi kai ka ga darajar tsoko eh? ka girmama ni wannan abu ya yi min daɗi Allah maka albarka amin amin kuma duk da haka duk da san kuɗi irin naka sai ga ki zuciyarka akwai ragowar danshin imani ai dan haka na je wancan na kofar gidanka nace na bar mashi ka damu kwanta da hankalinka ni ba na cikin layin masu cutar mutane baba ibritu eh. dan muhammadu rasulullahi sallallahu dan la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaro taimakon ka ne ba taimakon ne ma tsaya yaro dan Allah ka saurare ni na tsaya ka zan yi yanzu nan ya kwa yaro na Na son ka nutsu ka kwantar da hankalin haji ni taimakon ka zan yi kaji ina jin ka na ji kana da sha'awar ka yi gida da mota da mata haka ne da kuɗi ba har da kuɗi din na sani to amma dai yanzu ni da abin da ma tafi kawai ka bar nan ni ah, ah, ha ba yaro ha ba yaro ina sa maka albarka kuma kana mocewa ni ko zan yi maka yaro yanzu nan to ka yadda ina eh, da yawwa to yaya har yanzu zuciyarka tana kan na na kan ka yi kuɗi da mata da kuɗi da mota da gida na na kan da kana so ina so to kwanta da hankalinka ka samu ganta ko? Na ganta. Na na na na na waje. Kudin yara ne. Yawwa. Baban ɗan nake so da Idan ka je gida, ka gane? Eh. Ka je ka sami kafin toci. Ye. Eh. Su yi maka ƙatan akwatu. Kaji? Gangame man akwatu. To. Wanda zai iya cin cinye kama. zan iya sa mai mun mai girman ɗaki ma haba yaro kafiye toho kafiye gigi ba ko yana ke babba kai ka saba da jijjiga a a ba haka to aka saurare mu da kake ina jin ka awwa to in ka sa aka yi wannan abu ka gane ina jin ka sai ka samu ka ajiye shi a ɗakin ka ka gane eh to lalle wannan wannan naira goma ka gane eh sa'in da kake zagayawa yawo yawwa sai ka yada wannan naira goma to to ka tabbata fa in kayar kar ka ɗauka to wani ne zai ɗauka to idan ya ɗauka kuma ka gane eh to sai ka kira sunansa ambaci sunansa yawwa zai bace. to idan ya bace to wancan akwatu abin da za ka gani a ciki an gama yana da yawa an gama to amma fa yaro na'am kar ka yadda ka yada kuɗin nan ka ɗauka in ka ɗauka abin da zai samu wancan fa kai zai samu yawa mm, mm, kamar ya ban gane ba ka kwantar da hankalinka yaro ba zan gaya maka komai ba kai dai ka kiyaye to in ma zan maka bayani 所以我才来。 kama nan me za ka da wannan akwatin haka tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya a a a a a a dakata ke kama ka bai fashe ba da to turo turo hankali turo hankali turo turo na ce au au to to inna lillahi wa inna ilaihi ba min fa ban kuma ci abu buɗa min ba yaran nan me zai da wannan akwatin haka ko lafiya kuwa yawwa a'a amma fa na gode wallahi ɗayin na na'am dan Allah ne za ka yi da wannan uwar akwatin Allah ya saka da alheri da kika taya ni wallahi kika kama mun abin da ya shigo ai wannan abin shi zai sa sa miki babban mota jeep da doki da jaki sai ihe kin zaɓi wanda zaki hawo eh ihe eh, kin zaɓi wanda za ki hau da Allah me za ka yi da shi ga yamu a a ke dai kin cika tambaya da dai ni da da zaki hakuri ki zuba min ido dan ba sa son tambaya suwa su su suwa su suke ganin mu ba mu muke ganin su ba eh ba shakka na gane dama yaron nan tun da ya tashi daga bacci a fargice, na san yaron nan yayi gamo eh a a lallai ba shakka aikin babba ne Allah ya gyara Allah ya gyara wannan yaro dama na faɗa ya yi gamo tun da ya tashi daga bacci a firgite wannan ba kawai ba ne a'a lallai nan Na da karambani. Wallahi, kin san tun muna yara kike mana tatsuniya da irin shedanci da fatantunu na mutanen boye mm. kin sani haka ne kin sani na sani to abin nesa tatsuniya ba eh abin nesa ya matso kusa ne ya matso kusa abin nesa abin nesa eh su su ne su ne nan dan ga kina san ki gama banki da ki kwarai kina san ki gama banki da ki eh ina so da kuma isasshen lafiya eh to ki guji rabu kofar ɗakin to na gaya miki to wallahi ki san Allah mm. ina na'am ina ji kalle ina ji na ji in kunne ya ji haka ne jiki ya tsira na gaya miki na ji mu za mu fita nema to sai asuba to Allah ya eh, ba da sa'a ga su kuma suna ciki suna ta abubuwan su oho eh sauka lafiya ah! inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sai neman hirji sai neman magani fa tun da wuri in tashi tsaye tun abu bai rika ba a'a eh? wannan sai neman magani ya ba za mu tafi ba a una don chop grass i say when I don't chop grass god go punish devil here sorry sir sorry sorry sorry sir sorry common parade parrot, ba ku yi parade ba sorry sir aikin banza aikin wofi ka gani kuwa dama ba za ka yi abin arziki ba ka kuma me na yi kuma ne ma corporal burkutu yes sir sir look ka dubi cikinka ka dubi cikinka kamar mace mai wata tara yanzu idan abun gudu ya zo ya za ka yi ka gudu eh ban san za a yi wannan fareti ba na ji na sha burkutu wallahi kawai dai na yi ne kawai sa i say god go punish devil sorry sir yanzu wannan cikin naka yau ba za mu baka bindiga ba idan muka baka bindiga za ka ji da nauyin bindiga ne ko da nauyin cikin nan sama ba za ba na bindiga ba saboda layi ta za ta dauke ni ko ni zan dauke ta ina cikin wani hali ba in sha burku da you're mad yes sir you you dey laugh ba ah, sorry sir you dey laugh ba sorry sorry You yi dariya yi dariya kai ta dariya in bara kai You dariya yi You yi dariya <laughs> no no easy sorry sir and you just out sorry, cut you very short thing Sorry, sir. gani hanya aka yi ka sanda yes. yanzu kai yanzu idan idan idan idan ya za a idan abun gudu ya zo ta ina za gudu eh kai gaba ɗaya baka da marabo a kama barawo ma gaba ɗaya ya za ka ka kama barawo takun ɓarawo guda ɗaya shine takun ka ashirin mana da barayin kaji barayin agwagi zabi talo-talo tattabaru da sauransu da yara masu daga fulo kana jina kun saurare ni a tura ni a tura ni gurin yan abinci sa ba za ka je wajen ba barawo and you za mu tura ka gidan magajiya gidan burbutu yawa na nake magana a dada kulin da na je zan sha burkutu wasu za su sha kafin ka sha ka bugu za ka ba da kudi to wasu sai su rufe sai sun sha sun bugu a ta rigima da su ya kamata a tura ni can ni ba zan sha ba sai na gama kowa ina sha lilis da fatan ya ba da kudi ni kuma sai sha wannan ana jiwa masu burkutu amma fa ba za a ba shi bindiga ba ba bindiga na ce ba za a ba shi bindiga ba hmm. saboda cikin shi wannan ya kai ya kai 100 kilo yes. and Bindiga AK-47 mm. is about twenty kilo. Hmm. hundred and twenty kilo will give you one hundred and twenty eh, kilo, right? Yes, yes, yes. Oh. Corporal Burkutu, understand? Okay, left, left, say left, left, left, aye. left, aye. left, aye. Sissy cheese above the ground! Look! That's a monk, but that's a monk! That's a monk, but that's a monk! That's a monk, but that's a monk! Look! Hey! Look! Hey! Look! Hey! Look! Hey! Look! Hey! Attention! Mankwalato, Watu kunturusu, watu tiri na buzei! Oya oh gai wasu ndirgai wallam turla kaliki burkutu! Awate! Awate! kai kullum sai kai ah, ba dole ne kareti ba eh, ni dan sanda ubanki dan sanda dpo <laughs> wani paletin ma ai sai ranar bikinmu <laughs> to ga dan waken ha ba ta cin abinci kuma a tsaye ga ta bar ma nan zauna mana washe <laughs> ai tun da na riga na yi ido biyu da dan waken nan <laughs> babu abin da zai sa na zauna ba tare da na wurga ɗaya ko biyu ba tukunna <laughs> welcome kenan <laughs> ai abin da nake so da ke mm. ki zauna kawai yau ki kallon inda ake cin dan wake da bindiga da bindiga kuma ai ina gaya miki lokacin lokacin yakin biafra idan za mu ci dan wake wato abin da muke shi ne mukan ɗauke shi haka sai mu sa shi haka mm. ngan idan muka yi sesi ɗan waken na ciki haka idan na yi sesin shi haka Ya haƙuri, ya haƙuri tsaya gatan hmm? ya haƙuri tsaya ajiye ni ba na son ka ka san fa ina son ka ya haƙuri ajiye bindigan ka ci da hannu kin gane na gane kin bari na gwada a'a ai ba sai ka gwada ba na sani ajiye ka ci da hannu ai <laughs> saude wato babu yadda za a yi alkawari ne ba bindiga ba za ta tashi a tsakiyar bakina ba ina gaya miki wannan zance <laughs> kawai haka zan yi eh haka ɗaya rufa hawan uku ɗaya jatau ya haƙuri ai bindiga ba a bar wasa ba ce ya haƙuri je bindiga ne ka ci dan waken da hannu naji amma kin yadda zan yi wannan abu ranar bikinmu ranar biki eh. to me aka yi kenan ranar murna ya juya zama ranar bakin ciki kuma kaga ba ja tauna ajiye saude mm. ina roƙon alfarma mm. daga yau idan za ki kira sunana ki dinga kira na asafa jatau me kuma asafa <laughs> oh ya hakuri wato da hausa na miki asp shine a sa fa kamar a oh. ba cha da a b c d gare ai oh. a fa ja tau mm-hmm. an gaida a fa mhm. <laughs> mm, ja tau chon hmm? jatau waya maganar turowa gidanmu ne um, ai ka ji ni ban ji ba baka ji ba um, saude mhm. kin gane kin ga sha'anin aikin nan namu akwai matsaloli da yawa kuma kin ga akwai abubuwa da yawa albashin nan duk bai taka kara ya karya ba kuma masu ba da cin hancin nan ma yanzu ma sun waye ba su cika ma ba da cin hancin ba gaba daya ki duba dai saurayi ki duba yanzu an albashin da na karba me na ji da shevin gyaran gashin baki da sauransu a dai bari dai dan eh jatau jatau jatau so nawa na kira ka su hudu wallahi wallahi na baka sati biyu idan har baka aiko gidanmu ba to ka ƙara zuwa kuma zan gaya baba daren da ya fito ya ƙara ganin kafan ka a kofan gidan ya sa a yi maka kaca kaca in ka gama ka bar min kwana kana ana saude saude saude na saude na ai ka ji tsiyar ka ji tsiyar irin waɗannan matan kenan hmm? bata san cewa ni gaba ɗaya ma yanzu ina magana shikenan sai ta zaune ni gaba ɗaya numfashi na ɗauke eh, ba ta da irin tsarin matan ma ni da nake so gaba ɗaya mm, wani dus dus dus da ita haka ni na fi son siraran mata to amma abin da yasa nake santa saboda jikinta saboda sha'anin zaman gidan haya mata na maka rashin kunya za ta kama su ko su goma ne ta ya mutsa su ta zauna a kansu shi yasa nake santa <laughs> Eh, ni wannan abin duk ba zai yi ba mhm. yawa ha to ko zuwa ka ci ashirin kamar ka riga ka to ai ina kalla ai a rayuwa ina son ga an nufi mutum bakin na koma gefe haba malamai yana da kyau san sunan juna musulmi ne ku yan uwana don na can san sunan ku wannan wurin tasa kuma kwanan sha ah? to hula ka ta zuwa ganka ba gidan ku to yi mijiya ta marka. amma dai garin da yan kauye ce ah, a gida au kai na sallah ka sani ayo a a ah, ah, to ko ayo ko ku san wannan hula ba ko za mu santa ne ma gadon ta kai ina ce a gado ne gado ne sai kai nan a wannan kai aka iya sanin ba iya kai kai kai wani yare ne kai muna gayu au gaye gaye to biredi ma duk da ake a leda ana cire idan ubansa yo mu tafi ko mm. nawa zan biya ka kuɗin ka yep nawa zan baka a'a ai duk abin da kika bayar duk abin da kika bayar ba matsala ai ni fa ban damu da duniya ba idan dan mutum duk abin da na samu ba ni shi na lai masa albarka Allah sarki kaga ka huta da rayuwar nan ai ita da rayuwa duniya yadda ka ta ba haka za ta zo ma a daji mu je ko eh, eh, salman za mu je eh mu je can za ka kai ni mata malam ya aka yi da Allah sunan ki malam sunana kuma eh me za ka da sunana ki ga mu mana kawai ka ga mu a ka bar shi kawai ya ka bar shi ka kai ni inda na ce ka kai ni ka ai ni kin mun kama da wata Aisha sak sunana ba Aisha ba ya ki. malam kana da problem da sunan to ga mu mana malam ka cika tambaya da yawa sunana ba Aisha ba kawai ka kai ni inda na ce ka kai ni ka aji amma kuma kama ba ta yi kama ba yadda ki gaban Aisha din haka kike malam sunana ba Aisha ba to ni kuma duk inda na ga Aisha zan rinka kiran malam kenan ka cika tambaya wallahi ni fa suna na ba Aisha ba to mm, ga min sunan naki mana dan in rike me za ka yi da sunana to ga min mana sunana ni ba Aisha ba sunana Halima ya isa kamar fa mu yi ciniki da kai ba ko? Eh. To tun da ba mu yi ciniki da kai ba? Ga wannan. A to. Ba ba ban cuce ki ba ne? <laughs> Karka damu. Na gode Allah ya saka. kaka Karka damu. Eh, na gode. Halima. Na'am. Kin yadda naira goma. Naira goma. Eh. Ba tawo ba ce. Alƙur'an a cikin da karki ta faɗo nawa na baka eh, mm, ɗari biyar to ba na riƙe ƙananan kuɗi irin wa'innan a cikin jakana a cikin muke ka zaro ta ba ba tawo ba ce malam ba kuɗi na ba ne wannan kuɗinki ne excuse me Abba bai Allah, wani wani wulakanci ne wannan, kina wulakanta kuɗi ne? na gaya maka ba kuɗi na bane ba na rike irin wa'innan kuɗaɗen a cikin jakata dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi dan gausan dan yatin dan kudura da idada dan ilimin dan hayatin ki zo ki dau naira goma ki ba ki wulakanta kuɗi ni fa na gaya maka ba kuɗi na bane wannan ba na yawo da ƙananan kuɗi irin wannan karamin kuɗi a cikin jakata shine irin wanda na baka eh, eh ai naji ta yi wani ne baki canji kika manta kin san mantuwa ƙanwata. dan Allah dan annabi kiɗin kudin nan ba kyau wulakanta kuɗi wallahi ba kyau yanzu nawa na baka ɗari biyar ce ɗari biyar ko eh da na baka na ce ka ban canji ha ta kika ce rike gaba ɗaya to ni haka nake bana karɓar canji kawata dan Muhammad Rasulullahi dan ki ɗau kudin nan dan Allah dan annabi ha kai wani irin mutum ne na gaya maka ba kuɗi na bane ba zan ɗauka ba ba zan yi amfani da shi ba eh amma ba ana miki lallami ki ɗau kai kai Allah kafin in rikice nan ba fa zan dauka ba saboda ba na bane ka daɗe ba ka rikice ba dauki ha zan ki dauka kai mutum ne dauki ko ma ke ki Allah kafin in rikice miki ki dauka wallahi ko za ko da zaka kashe ni wallahi ba zan dauka ba kuma yau in ki dauka ba za ki ga rahin mutuncin da zan miki a nan guri kuma wallahi ba zan dauka ba ɗaukar wannan naira goma shine mafi sauki a guri wallahi ba zan ba wai ya kai ne malam bata biya ka ba ne ta biya ni kuɗi ta yi wulaƙanta kuɗi da kyau na biya shi kuɗin shi har da ƙari na ba shi kuɗin shi amma wai ya ajiye wani naira goma ya ce wai dole sai na ɗauki naira goma in kuma ba ta ba ce naira goma naira goma ta ta na na na ce ta ta ta ta haka kawai ya nuna min naira goma ya ce min dole sai na ɗauka ni kuma kuɗin ba nawa ne, na gaya mishi ba zan ɗauka ba baiwar Allah daga abin arziki na ce naira goma ki ce shine sai zama abin tsiya ni kuma ba tawo ce na ce kuma ba zan ɗauka ba koda ka kashe ni Sai ko bawan Allah tunda ta ce ba ta so kai ka dauki abin ka wannan gaskiya ne sai bari ga wannan mutum ba ban yaje da abin da yake faɗa ba ni dai ni dai wallahi ba zan dauki kudin da ba na ba ba zan dauka saboda ni ba dan nan ubar bane za a nuna mun ƙarfi lacci ba Allah sai dai ku kashe saboda sai wannan mutumin ne ya da naira gomansa sai ya ce wai dole sai wannan yarinya ta ɗauki naira goma gaskiya ne to gaskiya ne ba sai ta dauka ba to ai ai ta ce ba za ta bane ba ta ce ba za ta ba ba ta bane hmm. yalla bai da ta ka san ba haka nake ba wallahi tallahi kudin ta ne dan eh, eh? me ya kawo ka nan ina so in sani eh, raban shan duka raban shan duka ni dai dan mahadar sullahi kawai ka tafi da ni ka kulle ni ka kulle ni mu kawai ka ah, wallahi wallahi Oga? Eh, what is the solution, Oga? Solution, ita fi ni. Ina, ina. Oga ina bai shi. Eh, eh. eh, eh zan dauka, zan dauka, zan dauka. Zan dauka. Zan dauka. Okay, kariya. Eh? Kariya. Da kai nake dan inna. Idan har ka san cewa kana da gaskiya. Kana na? ka tsuguna ka ɗauki kuɗin nan ka huta kawai da wahala. Ya nan sauki. hannuna bi Allah waye suke dan Allah dauka min kudin nan dan Allah ni god forbid ni zan dauki kudin nan da ma wani rafa ne Muke? Ranyi na, na ɗauki kuɗin nan. Salon sa ya dauka ya zama doya ka ja mana fasifa ko a ofis. I am telling you, wala I beat you. Ranyi na ka ɗauki kuɗin nan. Yalla bai, da Allah ɗauka To ko in barka da su ne? Okay, ku tsaya tsaya tsaya kuma tsaya dan ina dauki kudin nan Ka dan ina ka dauki kudin nan zan dauka zan dauka sa kai ka dauku ya ka ce dan ina dauka dan ina ai sai ka dauki kudin nan ka dauke shi ka dauki da ka ce za ka dauka ko ba ka dauka ba ba ka dauki kudin nan dauki kudin nan wanda yana fiye ne zan dauka zan dauka carry this money ba da shi yalla easy easy easy easy ka ga shedani kar ku damu na san gidansu na san gidansu uh, come out here stay sir stand up ai tension ai Allah wai nan ne gidan ka tabbata nan ne wallahi tabbas nan ne gidan yalla bai nan ne ke wallahi ga kawai yalla okay yayi yayi sa'a wallahi um, tabbata ka tabbata nan ne wallahi Amin alaikum salamu. Yes. Yes. Lafiya? Menene? Ina. Na'am? We dan ina. Dan ina? Nace ina dan ina. Baya nan ya tafi wurin aiki. Yes. za ta ba period period dan ina yana cikin gidan nan dan ina ah dan ina baya nan baya ciki eh. to shikenan naji zan shiga ciki zan bincika zan duba domin na tabbatar kin gane yalla ba shiga ciki yana ciki nan ne gidan shiga yana nan a ciki ah, yana nan a ciki kofar mulkutu yes sir follow me inside oh. a shiga a ciki yana ciki ko mun ka tu muna addu'a fa to lafiya muna lafiya shigo inside hmm. inside hmm. inside i go inside idan gidan giya ne kafi kowa shan giya ina shiga ciki Ashe, get inside you want try me wannan hmm. magana kina wannan get inside move ba gidan ki ba Labai, Allah a gaya mana me ya faru. nan ko laifi ne. Hmm? Na? Cool your temper. Kin gane ko? Ki kwantar da hankalinki. Saboda laifin da ake zargi shi da akai, ya riga tabbata ba tukunna. Yanzu za mu bincike sannan mu tabbatar laifin ya tabbata shi yayi ko ba shi yayi ba. Kin gane? Good. Um, yanzu ina ne ɗakin shi ah, ah. i say where the room ah, ga ɗakin can nan ko eh. better um eh, shi ke nan ba ba yana ko kutu yes sir see yes your liver don't fail ai Allah bai hai ko ni kaina ban taɓa shiga ba baya bari in shiga ɗakin nan tunda nike tare da yaran nan what eh baya bari a shiga mm. ne a cikin ɗakin a ni ban sani ba amma dai na ruwanki ah. ba sani ba ban sani ba okay yau za ki sani a'a a'a ah. ah. eh, eh. a'a a'a a'a a'a a'a a'a Oga sir. La la la la la please. Ai ah, ga Da Allah ka bari. Bana na fasa abin da zai dame ni. Ah, kafa ta da ido. Ah! Dona. Shikenan, shikenan, shikenan. Kafa ta nike. Kin ga dai ba ruwa na ko? na. Kin ga dai ba ruwa na ko? To ba ruwa na. Kin ga dai ba ruwa na ko? Ido na. Kunne na kafa ta. Ni kin da kin ji abin da na na Guda ne na nan. Sai da ne pampers, sai da ne pampers. Kafa ta. Hey, no.